bismillahi sarki wannan da bai da tamka yarjan ilahu sarki na faɗa cikin nufinka bege na so na shirya dan ɗa annabinka yarjan ilahu sarki na biya da ƙudurarka tsiranka ya ilahi ka daɗa wa annabinka har da ma aminci ya bitar zatinka ma a alihinsa ta sahabi ya nufinka ma a auliyahu tunda sun shigo fadinka ma a sheki garmawi kadumin annabinka ma a mai ma gada annabinka ma a walidayya sun rike annabinka har abokai da antis masoya annabinka muhammadu rasulu bar masaninka rabi sada dan gora dan ta san albarka ya rabi da ji harun mawakin annabinka harabi buta rubto wanda ya yi tambaranka kuma ya riga ya tsawo zan wuce da harka wato ya bar rasulalla haifaffe na maka dan amina da abdallah wai da ya sauka duk ku zo mu je zuwa ban haran zan batu na annable wai ta yaye sauka ko na ce haihuwarsa don kan ku ya dauka ya rabbi a gaza zamin na yau cikin yadarka ya rabbi a gaza min na yau cikin yadarka ya rabbi a gaza min na yau cikin yadarka an haife shi a maka zahiri hakan ne rana ta litin wani ɗin magani Watan biyu awal nawa ga watan ne sha biyu ga watan ne zahiri hakan ne shekara ta kiwaye lakabin shekarar ne tun zaman ciki na shi daban da mutane don san ba laulayi irin da duk mutane tun wata na farko Wake ta bushara ne da zuwan ramar to wallahi hakan ne na sayyada amina to ummu da annabi ne ka sayyada aminatu ummi mu da annabi ne ka sayyada aminatu ummi mu da annabi ne yau litinin ta kama haihuwar nabi ne babu sanyi ba zafi yanayin gari ne ko ina ya dau haske wallahi hakan ne ga rasul zai sauka shugaban duka ne lokacin da ya sauka ya yi sujjada ne gare rabbi kalikin uwa wallahi hakan ne yan uwa mu mimmike don girma manawa sallallahu alaika wa ala alika wa sallam sallallahu alaika wa ala alika wa sallam assalamu alaika ya sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaika wa ala alika wa sallam assalamu alaika ya sahibu shafa'ati yawmiddin sallallahu alaika wa ala alika wa sallam assalamu alaika ya aini sirri zatillah sallallahu alaika wa ala alika wa sallam almadad almadad ya rasulullah sallallahu alaika wa ala alika wa sallam shafa'ati shafa'ati ya rasulullah sallallahu alaika wa ala alika wa sallam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 يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Barka da zuwa manzo ta damar ma'aika, barka da zuwa manzo tun kawon ma'aika, barka da zuwa manzo daɗin ma'aika barka da zuwa manzo mai bajin da shirka arzikin sanin Allah mai kawar da shirka duk wuya da durin dole tamburanka rabbana yana taka ya zanta waninka rabbana yana taka ya san tauninka ya rasul sannanka mai farin idanu kai ka baiwa mai nema ka wuce ka aunu duka ci mai nema ka wuce ka gano sannu sannu mai girma annabi aminu sannu sannu mai girma annabi aminu sannu sannu mai girma annabi aminu nan na zo na dan baka ba batun tsayawa kan ka ne rasulallah wannan gazawa taimake ni da fani na tarattabawa duka tukan da na hiyar da na rigewa kai kadai na dauka ni ba batun sakewa taimake ni ne don kai ya abin yabawa ka yarda duka harkoki na ka kulawa haruna daga adam ne nan nake fakewa nan nake fakewa nan nake fakewa ya rasulullahi